assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu a a Sheikh malam musa asadu suna ta sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa Ina yi wa sarki zaki zo alheri. Muna wa. Allah ya tsare ka, Allah ya tsare maka mutuncin ka. Amin, amin, amin, shehi, amin, ah, Duk da ya tsara cewa ina halin tafiya. Haka ne, gaskiya ne. Na shigo Kaduna ko minti talatin ban zuba na fara sauraron karatun kuma yanzu in na gama ina da karatu tsakanin magariba zuwa isha'i. Masha Allah. La'akari da jibi ina da karatu. Eh. Malam Ismail ya yi abubuwa da yawa. Na'am. Ban san wa yake da karatu gobe wa kai ma alkawari ne. Eh insha Allah gobe ah, gobe gobe gobe muna tare da ya sunan shi nan. Ah, Alaran ma Sanusi insha Allah. to a ban sani ba gobe wanda hmm. za a samu lokaci hmm. gaskiya yana buƙatar abubuwan da ya faɗa tun daga farko har ƙarshe a karatun ne hmm. in yi makaɗin su kwaɗa amma yanzu ai jiri kana da karatu ai jiri ai ka san alƙawarin da muka wa mutane oh. karatun da nan jiya cewa za a buɗe layi mutane su tambaya da su karatu amma ba sani ba jiri ranar laraba ko ta ka sa mu dan ce mu ci gaba eh. mu yi wannan wannan ah, za mu yi ya yi maganganu da yawa amma da Allah kai hakuri ban saba yi maka gyara ba kai yi amma zan maka yau a cikin tsarin ka anan wajen bani personal ah, ah, attacking sam sam sam sam lokacin da ya kira sunan Abu Huraira ya kira Abu Huraira ya ce masa Alhaji Abu Huraira eh wa Alhaji Abu Huraira wannan kalmar ta ce ya faɗa ba ta girmamawa ba ce tunda guri ne da ya san cewa a kowanne suke girmama abu hurera a matsayin mutumin kirki kamar yadda shi mana abin fatih ya ba da shawara hmm. duk wanda ya zo nan yana da haƙƙi ya faɗi abin da ya fahimta ga dalilansa amma fasin attacking hmm. na wani wanda ka san su wani na girmama shi na gani ya kamata mu gudu wallahi jama'a ku gafarce ni sosai wato alhaji abu hurera sokaci eh, zahiri wallahi ban sani wallahi ban sani kalmar su da ya fahimta wato tafin mutunci ya yi maganganu da yawa hmm. Allah taimaki sarki zaki amin amin na gode na gode dama na bibiya tun daga farko har zuwa inda ya tsaya amma tambaya ta farko hmm. kafin in yi jawabi ɗan kaɗan kaga ai abin da na faɗa na ce akwai a littattafan shi'a abubuwan da shabu jambar yake tuhuma cewa an ci mutuncin annabi mala ismail da ya zo bai kore ba ya tabbatar da cewa akwai haka ne eh, ya ce wai akwai akwai shi ya ce wai wai waya ce ta ahli sunna to shi ba biharun anwar da ya ce wai waya da ta ta hanyar wancan tazo ya kawo ta hatta cikin almanaki libin shahar ashu ya kawo cewa kanin su bin shuba marnal hussein a bana abu zabi'an har zuwa ƙarshen abin da ya kawo kaga dai bai kora cewa ba akwai ya yadda cewa akwai kaga kenan da shi'a da sunna sun ittifaqi cewa akwai kuma kamar yadda muka tattauna a nan wajen in mutum misali yanzu yana ɗan shi'a sai ya bar shi a sai ya dawo ahalin sunna har yanzu muna masa hukuncin ahalin sunna dan shi'a ne ko ahalin sunna ahalin sunna idan mutum yana ɗan sunna ya bar sunna sai ya koma shi har yanzu muna masa hukuncin ahalin sunna ne ko ɗan shi'a dan shi'a so kaga kenan ya tabbata a littattafan mu da nasu akwai mm. a tambayar da muke yi idan da gaske abu jabar annabi yake karewa mm. ba intanet ɗin malam Ismail ya zo ya yada ba ba mu ga dalilin da zai sa ya ci abin da ke cikin littafin su ba tare da yadda ya faɗa a nan shafin na yi karatu sarki na kawo ruwa yin nan na ce ba su tabbata ba sosai na tambi mala kuma na kawo maganar abu umar albais a misala hmm. na ce shekara goma da ta wuce tun sun kawo ta na yi rabbi wannan sa ta sa bidiyon wajen minti goma sha bakwai an yi wannan a kan shafin nan ko da ya ba sosai mun buga wannan sosai an yi wannan kenan ta ga yadda aka samu a littafin mu akwai a littafin su hmm. amma tare da haka ya ce gaskiya kaso saba'in da biyar tana hannun shi'a gaskiya kaso ashirin da biyar tana hannun shi'a ta yaya za mu gamsu cewa kare annabi yake ba wata manufa yake da shi ba ayin ya tabbata cewa kare annabi zai yi kamata ya ɗauko a littafin suna ɗauko a littafin shi a biyar ruguza. Ruguza ya fafasa duka kenan na'am? Na'am. Na'am. Na a tambayar da nake sun wa Malam Ismail na farko, hmm. riwayar da ka kawo na kawo cikin usulin kafi. Wacce ya ce a cikin maganganunsa a wasu karatu kitarsa a baya, hmm. ya ce idan ka faɗa haka, hmm. ka ce wa ubanka haka, haka yi amfani da shi lafazi da lafazi. wanda na kawo na ce mun ruwa ga shi kawai ta ka ne ga abin da Anas ya faɗa akan manzon Allah su kuma an buɗe data ta shafi annabi da al'imamu Hassan da al'imamu musulmi hmm. dawa wanda na Fatima da shi sai da na Ali Allah idan Malam Isma'il ya ce ruwaya ce da ba ta inganta ba hmm. a gurin su na farko dai kaga ya tabbata kenan akwai kwakin ku eh haka ce wai eh, yana amma wasu wai akwai eh wai ba shi ba ina so da Allah ya ɗauko min malamin shi'a hmm. wanda ya ce ita wannan ruwa da ke cikin usuli ta duba ta inganta ba ba shi ba kamar yadda yanzu duk ruwaya da zai kawo hmm. in ka tura bukari ko musulun hmm. dama su ne maka yarda abin da ke ciki ya inganta sannan shi ma kan shi a nan wajen na taɓa tambayar malam ismail sunan bukari za ka iya tana wasan kuma ko shi ya ce na rena shi eh, haka ne akwai dalilin da ya sa na tambaye shi hmm. gaskiya da wanda suke hawa kan bukari ba su ma san cikakken sunan wa imamu bukari ma hmm. da haka yanzu don Allah yana so malam ismail ba shi ba ya ji su ba su inganta ba da ka ina so ya ɗauko wani malamin shi a da ya ce ruwayan nan ba mu jin ta malam ismail Eh, kana ji na zai zaki eh muna jin ka malam Musa ka malam Fadi ka magana ji eh, in ba zai yi ba zan tafi ta ban wannan ni ba ban dauka a tambaya yake maka ya kuri kwata da hankali ka malam Ismail tambaya eh, na je yana so shiga wani layi tambaya tambaya zan yi a ah, to malam Musa ya kuri ya kuri Sheikh Malam Sani Sura wai wai tambaya kawai shikenan a ai tambaya yau tambaya kawai ya yanzu da ya tabbata cewa akwai yanzu a littafin suna da shiya. bari bari ya magana ya gama magana ya gama magana yanzu yana so wai kai tambayar sa yi tambayar Ya ne ce na ce ya tabbata akwai a littafin suna da shiya haka ne eh akwai haka ya faɗa wai da na kawo ta hmm. maganar dutsen gaba da mu da shi duka an yi ittifaqi cewa ba su inganta ba ko da an gan mu an gani a littafin su da littafin mu haka ne eh, haka ne to ina tambaya menene dalilin da yasa Shehu Jabbar ya ce babu ruwan shi da abin da ke cikin littafin su yana da ruwa ne da abin da ke cikin littafin sunna a tambayar da nake ruwa da na kawo don Allah ya rubuta ta maganan cewa annabi yana da ƙarfin jima'in mutum arba'in daga cin abincin aljanna kuma alimamu hasan ya ce alimamu husain ya ce na na fatima ta ce sai na aliya ce ina so malam isma'il ya kawo mun malamin da a shi'a a cikin usulin kafi ya ce wayar ba ta inganta ba ba shi ba a'a ya yanzu kamar yadda na ce ga littattafan nan duk wayar da ke cikin littattafan nan in na ce ba ta inganta ba cikin turmizi sa'i ibn majah abu dawud da kudara wanda ko ne in ce ba ta inganta ba saboda wani ne ya taɓa ga kuma dalili to wannan shine tambayar da nake masa masha Allah masha Allah kike tambaya ta daya na'am ya gana magana magana ta biyu ne yayi kaga wasu su malamai ya ce su ne malamai na eh. kaga ba ka yanke hukunci ka ce wani malami na na'am idan kana nufin da ma'anan ya girme ni ne wannan ba na maka musu ne malam mai kwaro baka san shin dukkan matsala ta addini na wa faɗa masa mhm. ko na saba masa ko ya taɓa karantar da ni ko mhm. na taɓa wata alaƙa ta karatu da shi ba ta sani ba mhm. haka ne sosai na'am na'am sannan a nan wajen kowa ya sha jin mawkifi na ni dangane da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa yake da kyau mutane su san alƙur'ani bainal walid wal ab na'am bambanci tsakanin alwalid da kuma al'abu shi ya sa maka ce ya guji maganganu da yawa kamar da na faɗa maka sai eh, wannan na ce ka saba ba malamin ka in dai malamin ka ne na faɗa ka na farko ka ga mai kwano bai karantar da ni ba ni ba malami na bane kuma ba wata alaƙa da ta taɓa haɗa da malam sa'idu mai kwano hmm. ka ni wai ni na taɓa zama a matsayin ɗalibin shi babu hmm. okay insha Allah eh okay Mana bakar gero kuwa da ya yi magana, idan ka saurari maganarsa, za ka fahimci kamar yana kawo sabanin malamai ne ɗaya kenan na biyu a wannan fahimtar kowa ya san mawukifi na a nan wajen gana tare da ita kowa ya san wannan haka ne sannan na uku sun mutumin da ke najeriya idan kana rayuwa a kaduna ko kano ko katsina mutumin da ya fito yankin sakkwato ko birnin kano ko guraren nan an san cewa wajen maganar su yanayin maganar to ko ko mu'amala kake yi haka da su wani lokaci sai ka hakuri na ka ga in za isan maka da sako ga kalmar da ya kamata su amfani da shi sai ba ita suke amfani da shi ba wanda ya san wannan a Najeriya ya san wannan Faruwa? To, tambaya ta biyu da nake so wa Malam Ismail. Eh. Da ka ce ba ku da wani littafin ko ingantacce hmm. ya rubuta a cikin malaman shi'a akwai wanda suka ce al-kutubul aqaba din nan usulul kafi at-tahdhib man la haduhu da kuma a ɗaya littafin al-istibsar shin akwai malaman shi'a su ma da suka ce ga abin da ke ciki ya inganta ko babu biyu kenan tambaya ta uku da nake so in wa malam Isma'il ita ce muna cewa mun ci akwai wani littafi sahihi ga abin da ke ciki tare da haka ba mu ci al-Imam Bukhari ma ba ne da baya kuskure ahli sunna ba su da aqida cewa ko da mutum da bai kuskure sai Annabi Muhammad to ina so dan Allah in sani menene bambancin akidar cewa al-a'imma a shari'a ma'asu ma'asuman nan ba sa kuskure kuma wani dalilin ne na ƙur'ani, ko sunna ya tabbatar da cewa masu ne ba sa kuskure dalilin kawai na ƙur'ani da sunna ne tabbatar ba sa kuskure na kusu wannan ita ce tambaya ta ta nawa ta uku ta uku hmm. sannan tambaya ta ta hudu akwai wasu nassoshi a cikin ƙur'ani. Hmm. wanda ba za mu rasa fassara a zahirin su yadda muka gan su ba hmm. na farko da Allah yana Isma'ilu Isma'il fassara wa mutane fa in kuntu shakkin mimma ma'an zanna ilayku as'alil ladina yaquluna kitabu min qablu inda malami ne ba suna faɗa masa inda ayat take cikin Qur'ani ba sannan aya ta biyu ya fassara ta kala ta kartawa idan wa ana min ad-dallin sannan aya ta uku ya fassara ta wala qad nasarakum Allahu bi badr wa antum azilla yadda larabci ne ta haka nake so fassara wa mutane hmm. na'am tambaya ta biyar zai iya ci gabar ta amma da kuma ya kuri ya tsaya a san ai zo kai wannan karatu ya kuri kaga ba da sai ba maka dariya don Allah ya haka ai ai ba wani abu bane Iya kuri, iya kuri wala, ya isa, wanga kawai ya isa, ya kuri. Magana ta ƙarshe da nake kuɗi. Na'am, na'am. Mu muna cikin wanda muka goyi bayan cewa a yama Abdul adalci wajen turbi ne ma a zauna da shi. Na'am. A zauna da shi. Na'am. Amma bai sani magana su yanzu tsakanin tashi da tashi a kusan karo. Domin sai ni sun yarda cewa gwamna adali ne kuma kadin islami wani musulmi ne ne. idan ku har yanzu su ɗan kogo ɗin suna kallon gwamna a matsayin azzalumi ne bai musu adalci ba su fito su faɗa kuma kai da shi da yake wannan magana yake ta kiristu bangaren gwamnati lokacin da shi ya fito farko ya ce gwamnatin ta zalunce su ba ta yi musu adalci ba mm. a je a yanki rijista a yi zaɓe a kayar da ita mm. wata gwamnati ce za ta yi kawai ka tashi ka ce a je a yi zaɓe a zo a kayar da ita su zura maka ido maganar zazzaki da kawo yake cewa don duje ya ce an bar wani a kaduna ya ƙarfi kowa ya san abin da ya faru da zazzaki a najeriya ya yi ƙarfin da gwamnan jihar kaduna yana cin security na jihar muntari sai da aka kai lokacin da muntari ya je zai shiga jarirai su kai a suka ce ba zai shiga ba sai ita ka da kaba masha Allah ka lura sarkin zazzau in zai fita zazzau zai fita sai dai sarkin zazzau ya haƙura ba ya sarki sai dai sarkin zazzau ya haƙura hmm. so ya abin da ya faru kowa ya sani hmm. shugaban sojojin sama ƙasa na najeriya burtai hmm. shi ya bai suka tare mai hanya kuma suka ce ba zai wuce ba hmm. ko a Nijar da yake zaune hmm. ai shi kasar da yake zaune a Nijar ya sani hmm. ana bin doka fiye da yadda ake bin doka a Najeriya idan kuma ya isa abin da su zasu da suka gwada a Najeriya ya gwada a Nijar ya gani masha Allah Sheikh Malam Musa ya daga da mutum da ka zo ranar ah, laraba a cikin sauran wannan amsar da ne bayan zan da yi saurara daga ba da yanzu zan yi shirin tafiya karatu insha Allah shek malawuta mun gode sosai mun gode mun gode shek asali sunna to jama'a za mu bar malam yayi magana sannan mu duki kira na biyu sannan don Allah da nabi malam ni hakuri in ana a ta tausar da murya kana kan gaskiya domin kai abin da kai zaka faɗi da shi za mu yi aiki da shi saboda kai ne host eh, a suna shiga guest mu da muka samu amma ah, zan tashi tafiya na they look professional ya hakuri malam ya hakuri ya hakuri to bismillah malam eh sarki zaki na'am eh, da'iman abadan kamar yadda yake faɗa cewa akwai hmm. mutanen da ke rayuwa jihar sokoto suna da magana ga kafa yake nufi suna yin magana tsaye na san shi yake nufi ya faɗa hmm. wanda yake gefen sahara wanda ya girma a cikin sahara hmm. halayensa maganansa tana da tsauri fiye da wanda ya tashi inda yake da dautsayi gaskiya ne wannan daga abin da yasa ban ɗaukar ririn wayo ina iya yadda ne kawai da kai in ta sarki mutum ne na gode na gode na gode canzawa daga yadda ka sani ba zan rena ma hankali ba kuma ban ɗauka a rena na hankali ina nan ban canza ba sosai mu ci gaba na'am canza mu ci gaba ni a sahara aka aife ni hmm. a sahara ne kuma hmm. kuma a nan ne ba shi da aka ba sabbace ya da sauƙin sama na A ai hmm. ɗabi'a da tsarin tafiya. Daga ɗabi'a ne na'am yanzu ita da mutanen Ghana da suka tashi gehen dausayi zaka ga halayensu da maganansu yana da laushi. Sai ko nan rana ake muna a cikin sahara mun ka dai komai da ƙarfi muke yi. Da ka in ka ce min lafiya lafiya in ka ce min siyasiya. Ba ina son ya kiyaye mautin ɗin shi daga ran dan mu ci gaba da magana da shi ya. Masha Allah. Ina nan ban Bismillah bismillah mu ci gaba. ba ka karɓar ne hankali na'am na aiki hmm. lokaci ya zo da za yi magana ka san mun zauna da kai a baya hmm. ya bani gayyata alal hawa a kan sahabbai haka na'am haka ne ka nuke ya nuke hmm. na gaya masa na gaya masa na gaya masa na yi saka sako ka kana gayyatar ta akan sabon corona yana da wani tambayoyi da ke ganin kuri ne hmm. ni ba a yi tsakani wani irin tambaya wani irin tambaya ne ta da maka da tsakar maka da hankali ne ba na barin sani eh, tambayoyin da ya yi waɗanda jirin waɗanda ayoyin ƙur'ani eh. a fikirar ko ya yake so ya ne Oh, wato tambayar da ya maka na ayan Kur'anin nan, wato yana son ya kure ka ne. o ne. Ko shi fara kai bata ko kada mu ba mu sani mai Okay. ni na Amma ka a program jama'a duniya na kallon ka ya ka yi shi professional way. Ka yi ka ha saboda nima. Ka shayi na. Na gode sosai da da ya biyu. Na'am. na su sadakin ya zauna da ni da shi ya kare su haɓai amma bari ka faɗa mai wani su abubuwa da ya faɗa na daidai a janibin malam sarki na ga faɗa na karara hmm. ba wai da da malam sarki ba a ko'ina hmm. ya ake malam sarki bai kuɗe ko ba ruwansa da littattafan shi'a ba haka ba ne malar zarki ya ce a cikin littafin shi'a akwai kwamatala in yan shi'a sun ba shi dama zai gyara na ji haka na yi dariya oh, mm, shi malar jabar ya faɗa haka yi da na halin suna ba bale na shi'a da kare ba halin na shi'a to wa'in shi'a inda kun ba shi dama ya gyara ok ke kenan ce wanda ya bai taɓa Ya gara suna bai taɓa maluman ruwa'i na shi'a a ba haka bai mai adalci ba in zai mai adalci lalle bai bar shi'a hmm. wannan magana da nake yi kamar da ta faɗa maka ne a bisa adalci da ke faɗa ne na'am kila magana na'am kuma lalle a maganan nashi ya faɗa gane ko malam ya koka kan cewa na ce malam sa'idu mai kwano malamin shi ne na ce dr ahmad gumi malamin shi ne malam yana magana da ni har yau bai gane ni ba ba haushe ke cewa me da martani ba daɗi na mai da mai martani ne ai a yau da yau ba da aini da ya min ban yi hushi ba a gaban ka ce ka kirayo manyan malum mana irin su a irin su wani da ake kira wane ne ko wane bashir nawa ya bai ya gobe wala ba na'am na'am da hanza da judi ya bai ya gobe bari ba na'am na'am hmm, ya faɗa haka kai ya faɗa haka ba kai fushi ba wato su wato su ma ba ba gaba da shi bar karama mai wannan alhamdulillah sai da shi ya kwana oho ya in magana da ni ya san da gini ya kamata ya sani ba na bacci ya tsaya wannan wuce hmm. kuma ba a nan ko a nan waye ko a nan kai da ba da kana ake tamban eh. na sani in ba ansawa ka faɗi duk abin da faɗa na'am in kana so ka ce na gaza in kana so ka ce na kasa duk ban gudun wannan abu ne ka faɗi ban gudu in yi kana son ka ce sai na gwada ni na sai in ci sai ba ni bane ba sha Allah, yanzu mu duba ciki saboda jama'a na da yawa mu duba cikin question da ke mayar nan ko ka dan ba sannan mu zo mu ɗauki kira domin ah, su eh, ana ana ana ana kan kira bismillah shi kamar abin da yake ba ba akwai maganganun sa tambayoyin da dukkan kamar abin da ya faɗa cewa a duniyar shi'a akwai wa'in da suka baki cewa a nake da suna akwai suka baki cewa littabanin nan irin kutubul arba'a da yi aini to ni ina itikadi ko ina bisa wannan layin ne yanzu ba gashi ya ce ba bai yadda ba saboda wani gumu da mun kai a baya ya ce bai yadda da hadisin iyayen annabi dan wuta bane ya faɗa haka kuma ya yi karatu ba tambaya ne ya mini ya ce ya Allah za ya ba ma annabi matar da ba ta gari ba na ce masa ya Allah zai ba annabi uwa da uba waɗanda sun rumshi rukai an kara in kamun sai ban manta ba in ba ka kiyaye ba ni na kiyaye gaskiya na cikin debate mun yi haka mhm. kana fahimta na haka idan shi da ke da wannan itikadi a nashi littafan ya kauce mu wannan ruwaya ina wani ne hukunta ne da abin da na yadda da shi na imani da shi ina ba na jini muna jinka wadda misali tambayar da ya yi akan dalili na isma ɗin a imma shi'a yana da kyau mutane su dinga fahimtar wani abu da ke kira aqida na abin da mutum yake intiqadi da shi yana faɗin dalilin sani ya rage wajenka ko ka yarda ko ka yarda ahli sunna kansu ai suna ba su sahabbai isma'i domin ni na ga haka aikace akwai ran da muka yi wata muhawara da wani a wata majmu'a ana wani muhawara da shi yana cewa annabi yana zunubi iya iyadu ba. yana cewa ya Allah yana kan yake kira Allah ya kira Allah ma ta kadama min zalika wa ma ta akhir ya kama kawo ayoyi aka dinga hayaniya da kwana uku ban shiga ba sai na ce ya isa haka amma ina da tambaya yanzu mun yarda mun sallama hujjarka ta yi annabi na laifi to yanzu ba ta muna laifin abubakar da umar da aisha da harka da usman nan magana da tsari yana iya waɗin annabi na laifi bai isa ya ce abubakar na zurfi hmm. na shi'a da sunna yana da wani fuska wanda fuska ne da shi iyayya da tsana da alif sunna ko talafawa ke wa iyalan gidan manzan Allah bisa sun yankin kare hikima ƙauna da so da alif sunna ko talafawa ke moyar nan sahabbai ya ko da sun kwanci ma'asumai bane da suna da in kuma suna zunubi a waɗannan zurba a wata kan isa zai mu hada ya faɗa mana zunubai ya kusa kula a duba kasai kanka a faɗa mana na Aisha a faɗa mana na Hafsa to malam okay a muje kan questions da ya tambaya ka ansa ya so shi mu duki na biyu maganar ka gaskiya ne wanga magana za mu zo za mu zo mu zo mu tattauna da shi hmm. Wuta wuta zan bayar shi ne ba Allah subhanahu wa ta'ala إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويسخركم تطهيرا a taƙaice Allah yana nufin ya tafiyar da ƙazanta daga barin ku ya tsarkake ku tsarkakewa. Kana bai shana? Sosai muna jin ka. Idan Allah ya tafiyar da ƙazanta daga iyalan gidan manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tsarkake su tsarkakewa. Shin wanda Allah ya tafiyar da ƙazanta daga barinsa? wanda Allah ya tsarkake ya kamata ya zan yana zunubi hmm. sam to da wannan muka dogara matakin farko wani tarin tarihi Fatima Zahra a alaiha na'am Annabi Rahama sallallahu alaihi ke yake cewa Fatima tu bad'atun minni Fatima tsoka ce daga gare ni da أغضبها فقد ne duk wanda ya fusata ta ya fusata ni misali idan fa'ima tana iya shi annabi sai zura ma sai masu ne to kujire annabi masu ne in fa'ima ba masu ma ba ce idan ta yi in ta yi hushi bisa kuskure sai annabi ya yi hushi da hushinta bisa kuskure shi ko Allah ya mushi da wushi annabi su kuskure kai da haka zai faru hmm. Hmm. wannan ya samu ka yadda ma masu ce domin in ba masu ba ce tana iya da wushi da kuskure annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha bai magana ta san rai duk abin da zai faɗa wahayi ne da aka yi aka yi masa hmm. ga haka ya ce ko ka sai ce hushinta hushinta ne ko kusa ta ta yahuda ta ko ka san shi yahuda ta Allah in sa in ita ba ma'asumiya ya bace to in ta yi hushi ne hushi ba ba zai karya ba sannan kuma tun da ya ba mu labari daga Allah cewa in ya yi hushi Allah yana hushi kenan sanda ya hushi Allah ma zai hushi kenan yanzu ba ma in mutum ba ma'asuma ba ce ta yi hushi duk a kuskure ba ta gane ba annabi da rama zai fushi yana yi fushi Allah zai fushi dan tunanin mu'mini zai yi da a gurguje a keke a manzan ba ma da wani kissa wadda duk da bai ke tunawa bai wadda ta faru ga malaminsa na kan wannan ba zai shakka ba ya suna malamin amma yadda wannan magana da za ni faɗa malam ta yi kusa shekara ashirin wani malami kenan shi ne jafar adam malam jafar ok yi. yayi an yi wani shiri da shi a wani gidan tv wanda bai ke tuna gidan tv amma yana yi wa masu bin jabar adam da wanda ke kaskance da jawabai da labaran Jafar adam za su dukan tsari aka buɗe layi a kan wannan gidan rediyo da a kan wannan gidan talabijin sai wani ya kira shi kamar irin su asadu masu kawo da harza sai ya jero ayoyi da yawa cewa ba harbi ya fasara mai ai zai ne ko ba ba? Ya ce a ba zai fasara ba duk ba zai fasara ba saboda ya jero ayoyi ko da yake da tambayar da annuti wato wato bi wani amana sai da sunna sunna malami ya yaka shi ma ya tambaya question da yawa yanzu kai ma ba ka fassara ba kenan sai ya kure ke so ya yi yayi da ni ina ba daga gane tunda ya gaza da hujja ya san ba zai iya dumi ba a hujja ina tsara waɗannan billahi azin karo dubu biyar da kake gaba to tun da ce ba za ka amsa ba insha Allah ya zo karatu ranar jibi ah, ba damuwa insha ba damuwa ba damuwa kwata da hankali ga yashi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, shek tayar bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Malam Tahir Amini na san da zuwa. To da farko ina ma gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum sannan ina ma barka da kokari. Na godiya. Sannan ina gaisuwa zuwa ga wannan babban malami a Sheikh Ismail Alfarma Kwani kuma ina mata jinjina akan wannan bahasi da ya yi kuma lallai wannan bahasi na daga cikin bahasosi wadda suka kurge ni kamar yadda shi mana ismail ɗin ya tsanni kafin kowa duk cikin kurtani eh, da kuma irin matsayata da abin da ya yi kamata wannan sannan na so da Malik ismail kar ya ba shi amsa akan abin da ba maudu'i ba kwata-kwata batun isma na a'imma alaihim salam na so mana isma'il ya sa rana ne ya zo ya yi ba'azi a kai na'am okay na'am okay eh kuma a gefe guda ya tabbatar masa da cewa lallai su waɗannan sahabban su kuma asumai ne a wurin su ma samun isma kala biyu ne hmm. farko ka ce wani masu ne ko kuma a'a ba ka ce ba hmm. kana ma iya cewa mu ba mu ɗauke su masu mai ba amma duk lokacin da aka yi ƙoƙarin kawo maka kuskuren su sai ka wanke su wato a aikace su masu mai ne a baki ne in an zo faɗa sai ka ji mutum ya ce mu ba mu ɗauke su masu mai ba. Hmm. To dangane da maganganun da malam ah, Asadu suna ya yi na so da a ce yana nan yana kuta amma yana fatan ya ji wannan magana. Eh zai zai ji insha Allah. mana azabu suna ina haɗa ka da Allah da Allah ba ce da annabi ba batun da ku ba a cewa haka a wurin ku kana kaunan Allah kada ko da rana ɗaya ko da sakan ɗaya ka rufa mashi a asiri duk abin da kake ganin cewa na suka ne na cin mutunci ne don Allah ka yi mana kuma a wannan farfajiyar kuma za mu zo mu tare ko lokacin da sarki zaki kai tare cewa za mu yi tattauna akan debate na mala abu jabbar na yi tunanin zai kawo wannan hadisin da ɗaziyar kawo a wata zama na yi tunanin sai kawo bai kawo ba to kamar yadda mala ismail ya faɗa cewa wannan hadisi ne da yake cikin nawadir na ji hmm. kuma hadisi ne wanda yake inganta ba a wurinmu to sai shi ya nemi daman ya yi mugalata sai ya so ya yi rufa-rufa wa masu ji wanda yanzu zan tona asirin abun ba haka ba ne ba yadda ya faɗa ba ne cewa wai da mu da su hadisin bai inganta ba wurin mu ba haka ba ne mu ne a wurin mu bai inganta ba ko ya inganta a wurin wannan ina faɗin haka a duniya ta ji in karya na yi a samun rana zuwa tabbatar da ingancinsa kuma in na tashi zuwa ka sani zan zo da bidiyo na malamin su na salaf na wannan zamanin wadda ya faɗi cewa suna yi ga maganin abu ya inganta a wurin su shi yasa suke yi eh insha Allah ka da shi ni ina da shi insha Allah za mu sa maka rana ka zo da shi Allah yarda masha Allah yawa kaga wannan saboda haka mu a wurin mu a matsayin riwaya hmm. ya zo amma a wurinsu a matsayin ruwaya kuma tabbatacce yana nan mhm. saboda haka akwai bambanci kadiyar ba ɗaya ce sannan maganar da yake yi na cewa wai malam abdul-jabbar ya ce ba ruwansa da hadifai to ya je yi bincike malam abdul-jabbar har mu yana tabawa eh, ya kamata ya san wannan abu mhm. sannan kuma wato maganar da malam isma'il wato maganar da malam isma'il ya faɗa cewa kamar ko kuma malam da yana taba ku wato maganan gaskiya ne malam Ismail gaskiya fada ko ku malam da yana taba ku eh wannan maganar da malam Ismail ya faɗa ni ma na ji ta amma ni ban ɗauki maganar da wata matsala ta can ba tunda na san a cikin wayoyin mun ka da cikin za a waɗanda ba su inganta ba shi dai ba na jin shi zai iya saboda ba lalle ya zamo ya san hanyoyin irin namu yadda yake ba eh. ya ɗauka da yake a sunance wani ba haka ba ne. Saboda haka akwai bambanci sosai akan wannan al'amari. Mun ɗan shi'a ne, hmm. kuma ina tsammanin cewa Malam Abdul Jabbar bai taɓa fitowa ya ce, ko da ya ce a wuri ya gaskata shi a 70% ba yana nuna cewa ya gaskata shi a 100% ba ne. so kaga ya kamata mutane su san wannan abu mm-hmm. saboda haka akwai bambancin al'amari yadda za a ga wasu suna zuwa suna cewa wai malam abdul jabbar abun tausayi abun kunya malam malam jabbar ya je ya karɓo kwangilan shi a iran haka za ka ji suna faɗa wataran kuma ka ji sun fage da cewa a'a ba a iran ba a wurin mustashirikun suka karɓo kwangilan shi'a to da farko dai ka ga in ka ce ya je ya karɓo kwangila kana buƙatar ka kawo dalili da hujja yake nuna ya karɓo ba wai kawai ka ce mana ai ya ce iran ta zo ta taimake shi ba yake yaran ta zo taimake shi ta zo sannan misali in ta zo kwangila ne yanzu yan shi'a na najeriya ba za mu iya yaɗa shi'a ba sai an ba ma mafaka ya ya yaɗa shi'a na'am na'am mala yana sallah mun ga yadda yake sallah ba irin namu ba yana abubuwa da dama da yake mun sani ba shi an ce yake ba hmm. eh na'am kamar yadda na gaya ma zai iya ittifaki da shi a wani wuri kamar yadda akwai da da dama wuraren da har da salafiya mun ittifaki a wannan wuraren mu a akan cewa wai manzon Allah da ya je Isra'i ya ga Allah ko bai gani ba a nan muna tare da um, ra'ayin ummul mu'minin Aisha cewa bai ga Allah ba okay babu tare da ra'ayin abdullahi bin abbas a nan wurin so saboda haka mu mutum ko shi shedan ne in gaskiya ya faɗa to akan wannan gaskiyan muna tare da shi sannan hmm. mutum ko wani ne ake mai gani in ya zama ba a kan gaskiya ba ne mutuwa faɗa da shi sannan kamar yadda ta zuma na ismail ya ma ishara da wasu hadisai ko wasu ra'ayoyi wanda suka zo a cikin kafi amma ai shi a su gina kai ba mu ne fa a cikin ɗan shi'a daga cikin manya-manyan malamanmu akwai wanda imam mahadi ne ya yi addu'a aka haife shi har ma ya kasan faɗa cewa ni addu'a imam mahadi ne wato mahaifi na ya same ni albarkacin addu'a da imam mahadi ya yi aka haife shi aka samu cikin ko aka haife shi amma ya kawo fahimta wanda yan shi'a ba su kai shi ne hmm. yiwuwar kuskure na manzan Allah. Na'am, na'am, na'am. da haka mu a shi'a A wani irin kamar yadda su matsalar shi ne wasu da yadda suke ɗaukan hadisai a gurin su na ahalin sunna mu ma haka suke ɗaukan mu haka muke hadisai a wurin mu ba haka ne. Hmm. ko da a ce maka wannan hadisin ba da ba ne. to za mu iya barin wannan hadisi din ba don wani abu ba in mutum ya koma zuwa ga usulul fiqh zai ga akwai ka'idatul injibar da ka'idatul inkisar ka'idar da injibar wata ka'ida ce wacce ta kan zo ka samu hadisai ma suna masu rauni amma bisa wasu abubuwa a yi injibarin su sai su zama cewa yanzu sun komo suna aiki kuma bisa wa'annan ka'idojin kuma akwai ka'idatul intisar wacce za ta zo ta samu hadisai sun ma inganta amma sai ya zama cewa yanzu mu a wurinmu kowa ma ya bijire ma wannan hadisin to ballantana wannan hadisin da ne ba mai inganci ba ne a wurinmu ba wani malamin da za ta ji yana kawowa amma su yanzu ga shi saboda sun yarda da shi a wannan zamanin a garin kano akwai malamin da yace suna yi yace wai in sun aka yi wani kama yaro akan zo wai ba ba ba ba ba gaban sa wai ko ko hanjin sa ba ya sun banta haka yace malamin in mm. sun yi inkari zan zo da shi ba su yi inkari ba sun bincika sun gano wannan shi ke nan falin lalham gabatar maslo don haka yana da kyau mutane su gane muna jin daɗin abin da shi mala asadu sunna yake saboda yanzu mala asadu sunna da bai zo ya ce yana littafin shi a bada ba a zo aka nuna wa mutane cewa eh yana nan amma bai inganta ba mm. saboda haka gobe muna so ya ci gaba da irin waɗannan abubuwa ne saboda wasu abubuwan a irin wannan yanayin ne duniya ta kasar hakikanin abin da yake faruwa mm. to muna so da Allah duk ranar da zai zo ya jawabi dan Allah in ya zo kar ya daga kafa mashi'a don Allah don annabi hmm. Kun ce don Allah don Allah kar ya daga kafa <laughs> o oh, don Allah don Allah ba don Allah don annabi ba eh, saboda akwai ruwayar da ya kawo ai kwanakin baya cewa wani muna kaskanta manzan Allah Allah ala ya sa ya ya riba masalan ma ba hudu kan ba ma ba ka sai muka ce da bakun ta amirul mu'minin Ali ma hmm. a rasulullah ya kawo yana cewa ai mun nuna maza Allah ba ikon Allah to kaga a nan sai na tabbatar masa da hadisin bai inganta ba kuma na karanta masa kuma na bashi reference a kai hmm. ya je ya duba bai je duba ba alhamdulillah duniya ta san haka to ta hanyar faɗin wa'annan maganganun ne duniya take sanin haka sannan ka ji a wasu cewa in ya shirya maganar tattaunawar mu akan imam ali ya sha giya to yana ganin imam ah! ali ya sha giya ba zagi ba ne amma a ce alhaji abahu tera wannan zagi ne to ka gaya masa in ya shirya za ta mu tattauna a kai yanzu kuna kuna kuna kuna neman shi kenan yana da aka ce tsoho aka ce mu iya annabi ba san da tsoho yake ba eh. shi wannan ba zagi ba ne a hmm. ce alhaji abahu da wannan shi zagi ne ba damuwa insha Allah ku ci gaba ku ba da himma a tsara sahabbai da kyau muna nan da manzan Allah din da iyayen manzan Allah da ahlul baitin manzan Allah mu kuma za mu kare su insha Allah mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode sosai wani tayir mun gode mun gode mun gode ara last call za mu doki ran ba za mu doki ba kuma malam zai taliki sannan bismillah malam yaushe ne za ku abin nan kana dauka eh, ina gaida hujjatul islam wal muslimin na'am ah shek shek masha Allah eh, Eh barka da isowa kuma ina mai godiya da talikat insa a ra'i'a. Eh Allah ya saka da alkhairi yan alfarma a ima salawatullahi alaihim ajma'in. Na amma da sarki ka koma ma asalin ɗabi'a eh, na talikat an ci lokaci eh gaskiya ne gaskiya ko kowa ya kira ba za mu yi ci lokaci haka ba kuma ganin ka gaskiya ne yi yau in ka san ayyukan da nan yau za ka sha mamaki a ce na zo na zauna wayo wayo wayo mala kai eh. hakuri kai hakuri kai eh, hakuri insha Allah bayan kai wannan taliki ko sai ka kawai zamu dake zamu da kira ba kuma oh. eh. eh eh okay bari mu da call ɗaya shikenan shan mu bar malam yayi magana yayi maganar sa assalamu alaikum warahmatullahi ah malam Musa to bismillah malam ta da sunna ya dawo Eh. a yi hakuri na dawo kaɗan a na tambayi malam maganar isma eh. bai amsa ba sai ya tafi je ya kawo falsafa ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa halin da ya kawo ba aya ba ki cikakkiyar da rabin aya ne ina so malam ya koma ga farko farkonta ko karna fi biyu tukunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula hmm. wa sunna ba wa atina zakata har zuwa inda suke duk ya ce yana alfahari da hadda hmm. to cikin wannan ayar an ambata abu guda uku ya koma kuma cikin suratul amfani zai ga Allah ya faɗa biyar akan sahabbai izni ga shi kuma nu'asa amanatin minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز a وليربط وأحزوا كرشن آية Allah ya faɗa. idan can Allah ya faɗa abu uku su zama ma'asu wanda aka faɗa abu biyar a kansu an fi cancanta su zama ma'asu sannan da ya ce bilisanin hal Halis sunna sun ce sahabbai ma asune ne ba ta kuskure kaga mu ba mu faɗa ma shi ya fahimci haka ya faɗa ta amma ya ce a faɗa masa kuskuren sai na bakar ya kalubalen a faɗa mai to bari faɗa mai tsaye yanzu sai na bakar da sai na umar a kan su ne ya yi wallabi na amalu la tarkudu aswatukum fawqa sautin nabi ta sauka an daga sautin da suke gaban manyan Allah kuskure ne mu kullum abin da muke cewa sahabbai kun sun ma Allah ba daidai ba a matsayin kuskure alaƙar su da Allah ta imani tana nan su kuma cewa suke mutanen banza ne munafikai ne haka wancan ayar da koma cikin suratul anfal sannan sarki abin da ya sami kawo wa'ancan ayoyin guda uku hmm. da ta cikin a sai kana faɗi surorin batun da shi malami ne na ce ya fassara ya koma ya rafa ya shi malam jafar ka ga ni ne tambaya hmm. malam jafar yana kadari ta abin da malam jafar ya Allah zai ce yake shi ya sun masa tambaya ba da alaƙa da shi abin da ni tilka ummatun qad hama kasa ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la na amma kanu amani haka ne hmm. so abin da nake cewa muna da haƙƙi ne in yi tambaya ya bani amsa kamar yadda haƙƙi ne in na zo na program a shafin nan duk wani mai tambaya in ba shi amsa amma ba tambaya na mutum ya doje ya zai kawo labari ya buga misali da wani malami kawai su kuka ya kasa kasa ya kudu ya guji amsar da ya sani tambaya babban dalilin da ya sani tambaya sarki idan waɗannan ayoyin na ƙur'ani ba za a fassara su ba yadda suke a doron larabcinsu Ka bai kamata a masa isan manzon Allah irin fassara a turin larabciya hmm. kuma ina ƙara maimaitawa ina so don Allah ya fassara wa masu saurari don kun kafi shakkin min ma'an zanna ile ka fassalin da zai ya karɓo ya fita da min kablu don ƙara sa'ayar da ya san inda take shi malami ne sannan ya fassara ma mutane wani karin ya sarkun Allah ku bibatarin wa antum azilla sannan ya fassara ala fa'altuha idan wa ana min idan ƙur'ani ba ya masa fassara ta zahirin larabci ɗin nan ba saboda abu ne da zai ba da mummunar ma'ana ko an cutar da ɗan tsabarin ya ɗauki a larabci ta bai kamata a jisan manzon Allah a yi musu wannan ta'amulin ba sannan magana ta ƙarshe da zan yi na ji malam tayari ya yi magana zan zo ran ba da amsa ci ranar laraba maganar da yake faɗa yake cewa wai in za a buga so dubu ya kai na kasa to ai ba sun bane za ka fi kwancin kai na kasa masu saurare su ne za su hukunci cewa ka kai ni kasa hmm. amma ina ne ka kuka ganin mutum shine mai jaraba kuma shine mai makin da kansa ba zai rubuta ma kansa cewa ya ci ba hmm. ina ganin ba a yin haka hmm. saboda tare da haka kuma ba mu taba zuwa nan shafin aka zo tattaunawa ba ka nemi waya ta kai sarki na gudu aka yi kira ne ta dauka ban taba yi wallahi ko ba zan yi ba ina yau mai Sau da haka tun da malam Ismail ya je wannan tahajjud akwai ai da dama da muke da sabani tsakanin mu da su hmm. ni na karba maka duk tahajjud da kake da shi da balan ta da kake ma'anin sunna na rufa maka san zo <laughs> ah! Allah ya samu ah! bala sai sunna ka amsa masa kiran wani kowani ka na amsa masa duk abin da yake da kuma hakan sa akan amalin sunna eh. yake da tunka da kan matsalar sa a duk wata matsala ni na amsa masa kalubale insha Allah zai amsa ko shi ma za mu ji na sai mu saka lokaci Allah ya da kenan eh. ni ne ne ne alfahari in ce ni na kai na kasa a duk abin da masu saurare ne ke hukunci ka basu su hukunci mana insha Allah ba insha Allah zai mu ji bakin shi kai shi sa lokaci ka taba sani ya bi shekara kusan 20 shi malam tayar kan ya sani hmm. ne ko zan maimaita maka yanzu tun daga na farkon ku har zuwa na ƙarshen ku duk inda wata mata take ta haifi wani ɗa in je da yaran hausa ne kuma da a zai kare ko ɗan wace mata ne ina jiran shi da zo tattauna da shi akwai mutane su yi kunci abinda suka ji da waje na sannan amsar da na tambaya ba bai bayar ba waccan maganar kawai ku daina zuwa ku tabara ku ci ba ku ba da abin da ke cikin littafin ko ganta ba a'a ba haka ake ba ruwayar da na ci akwai a littafin ta an ci abincin aljanna annabi ya samu mata jima'i na karfin mutum arba'in cewa ne wani malami ne a duniyar shi a littafin sai ce ruwayar ita wannan ba ta inganta ba tambayar da ne nan ba masha Allah to yanzu ta kwafarta ga masu saurare hmm. sun ji cewa abin da Abu Jabbar yake tuhuma a littattafan sunna cewa akwai cin mutuncin annabi su ma akwai a littattafan shi'a da in ba kwangila ya ɗauko mata a wannan taimaka ma shi a take na farko me yasa hankalin in shi a yake tashi idan an zo kan matsalar abdullaba na biyu ta yaya aka idan annabi zai kare da ya kare duka ɓangarorin guda ba sai kan cikin ɓangare wannan shi ne ma salam kuma ka jira duk magana da ka yi zo ranar laraba zan warka za ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode mun gode mun gode jama'a ba za mu doki kira ba kuma za mu bar malam ismail shi zai maganan sai kare in ce ya kare mana addu'a ku ya kuri eh. dan Allah ba za mu doki ba ku ya kuri ku ya kuri to bismillah shakki mana ismail bismillah ya zane addu'a ne eh nake zane addu'a ne a ah, za ka addu'a ne kawai to mala ismail a ah, okay mu zama na kira kare na kira kare ta kasa amma ga kun eh, kiran da ka kira malam Musa naga ya fito ya ce wai ya amsa kira amma wai ya amsa kira in ka yarda mu saka lokaci kawai kan wani maudu'i ka kake son ku zauna a tattauna kada sariya bai na ban mu ta kasa na'am a gaba na zo na tambaye shi ya tambaye ni za mu zauna mu yi muhawara zan zauna da shi mu yi muhawara kan sahabbai na'am eh haka ne eh, yaushe ba talatin ya kurani kai ban karba ba ba gaban ka aka yi haka na gaskiya mun yi wanga magana to shi kenan inda ka samu dama kai ma ka amsa haka ba wannan ladi ba za mu saka ladi ta sama ladi ta sama insha Allah eh, zan ga malam Musa ya shirya kai kuma ka shirya ba wannan ladi ba ladi ta sama za zauna a kan sahabbai kai da shi da zan yi maganan cewa ba a kira sa aka race shi kan layi ba idan ma ɗabi'a na ruwan da ya sanni ko irin majmu'o'in da nake mu'awara eh, idan wani uzuri misali ya tsaye san kace na gudu ko ban dawowa wannan gaskiya ne na'am in na dawo yanzu ba dan Allah nake yi ba ina so ka yarda cewa ban gudu bane mm okay ke samu na sabis da sauransu ne ke ganin ke ɗaukar kira ne ya ɗauke shi ke ɗaukar kira ne amma dole da na ɗaukiransa ya san ya sha kashi da miji. <laughs> Na'am, ok. Kuma ba zai kuma zama ba ya tambayi matar shi za ka faɗa mai yana shan kashi a nuna. لا لا لا لا لا hakuri muya hakuri muya hakuri karatu za mu yi wa don Allah muya hakuri إلهي بأسرار فاطمة برتبة فاطمة بمقام فاطمة بمنزلة فاطمة بقرب فاطمة بأزمة فاطمة باسمة فاطمة بسر فاطمة بطهارة فاطمة بكفاء فاطمة بظلم فاطمة بجدارة فاطمة بأدعية فاطمة بتسبيح فاطمة بأخ فاطمة بأخلاق فاطمة بجميل فاطمة بعين فاطمة بحركة قلب فاطمة بكسر فاطمة بشرف فاطمة بإباء فاطمة ألا يصلي على محمد وأهل بيته سيدين الطاهرين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا بحق محمد وأهل بيته سيدين الطاهرين mun gode maka malam Ismail mun gode maka mun gode maka sosai kuma mun gode maka da irin wannan hakuri da ka samu mana yau da ka zauna wannan zance da ka muna wallahi mun gode maka sosai Allah ya baka lada Allah ya baka lada Allah ya kara maka lada mun gode maka sosai malam Ismail yawa waɗanda kusan ba samu lokaci sai tsora kawar abin da bai rage mu minti talatin ba. A ah, bari mu barka, bari mu barka. Na kira ka na gama, na kira ka, na kira ka ta gasa. jama'a insha Allahu uh, malam Ismail